'Yan bindiga sun yi awon gaba da yayin sakataren gwamnatin jihar Katsina. Jama'a barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a sashen labarai da rahotanni wanda ke zo muku kai tsaye daga Arewa Hausa 360 a tasha da ke kawo muku labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwan karo na farko izuwa wannan channel kar ka manta da danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin sanar da kai da zaran mun dora sabon shirinmu. Ga kanin labaran kamar haka. matsalar 'yan bindiga na ci gaba da munana a jihar katsina mahaifar shugaban ƙasa wato janar muhammadu buhari duk da sabbin dokoki da gwamna masari ya sanya ana ci gaba da sacin mutane a wannan yanki gwamna masari ya yi kalubalanci hukumar 'yan sanda mana gwamna masari ya kalubalanci hukumar 'yan sanda ta wannan jiha 'yan bindiga masu garkuwa da mutane sun yi awon gaba da kabiru muhammad burkai wato yaya ga sakataren gwamnatin jihar katsina alhaji mustapha muhammad inuwa kafa sadarwa ta katsina post ta rawaito cewa 'yan bindiga sun sace shi ne ranar laraba 1 ga watan satumba ta shekara ta 2021 a gonarsa da ke wani ƙauye mai suna daftau da rana a ƙaramar hukumar ɗan musa da ke jihar kabir muhammad burkai dai mahaifin mahaifinsu ɗaya da mustapha inuwa sai dai mahaifiyarsu ba ɗaya ba sai dai har yanzu a wannan lokaci da ake kawo wannan rahoto ba a samu labarin ko an sako shi ba ko 'yan bindigar sun tuntubi 'yan uwarsa domin karɓan kuɗin fansa Kabir muhammad burkai da tsohon jami'in ɗan sanda ne da ya yi ritaya kuma manomi ne a wannan yanki yana zaune da iyalansa a garin dan musa gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya yi ikirarin hukumar 'yan sanda ba ta da isasshen jami'ai da za su samar da tsaro kan jihar mai adadin mutane miliyan takwas masarin ya bayyana hakan ne yayin da yake karɓar bakoncin inspector general ɗin 'yan sanda alkali usman baba a gidan gwamnatin jihar ranar alhamis kamar yadda kafar sadarwa ta daily sun ta rawaito masari ya ce babu isasshen jami'an 'yan sanda da za su iya ba da tsaro ga jihar ta katsina a cewarsa jihar katsina na da mutane kimanin miliyan takwas amma 'yan sanda nawa ne muke da shi a cikin jihar Ana wannan lissafin adadin 'yan sandan da ke kananan hukumomi bana mana tunanin muna da kimanin 'yan sanda dubu uku mana a a kowane local gaman kenan a fadin jihar baki daya da haka haka muka zo karshen wannan rahoto a don samun labarai a koda yaushe kar ka manta da danna mana subscribe da kuma alama kararrawa gami da liking domin ta hakan ne a zai karfafa mana gwiwa wajen ci gaba da kawo muku labarai a koda yaushe mun gode